wata biyu na wata biyu mai sanya na hanyar yi wargin na tala na kudu da mafi yin hata mai muhammadu yin shi na ahmadu bin a cikin ala da alfasi wargin na tala na kafa da asa da rasu na hana tafi na yi nan tawaye yi mata shi yi gari na na biya da mahadari walta da bibi na zaracin tati da na bin zafari السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأحبة في muna roƙon ubangiji Allah ba da nasara wa Falastini albarkan sai na rasulullahi abin da ke faruwa wani malami na jiya ta magana wanda kamar bai fahimci ma inda aka sa kai a cikin addini abin da ya faru komi a cikin addini ai ana lura ubangiji ya maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin hadisul qudsi ubangiji yana cewa inni haramtu zulman ala nafsi fajaltuhu bainakum muharrama fala tuzalamu inni haramtu zulman ala nafsi na haramta zalunci a bisa zati umarnin da Allah ya yi wa al'umma gaba ki daya falati zalamu kada ku yi zalunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fusaranta in su a haka zaliman au mazluman ka taimaki dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunta sai sabai suka tambayi manzala ya rasulullah ya manzala mun san yadda za mu taimaki wanda aka zalunta yaya wanda ya yi zalunci kuma ya za mu yi mu taimake shi sai manzo Allah ya ce eh muna a hana shi a hana shi zalunci wannan an taimake shi kan nasar to shi wannan wanda ake kira Dr. Jaki tunaninsa ki iya kwakwalwan kamar ba ta caji ba ta sanin ba san mu'amala shin mu'amala sai musulmi ne ko wanda ba musulmi ba musulmi ne kawai za a yi masa adalci wanda ba musulmi ba ba za a yi masa adalci ba shi mahallin Allah maɗaukakin sarki kowane ɗan adam baki ɗaya Allah ya yi su yana son su kowane ɗan adam Allah ya yi shi yana son sa ba wanda Allah ya yi ka dan kai ba musulmi ba ne ba ya son ka Allah yana son ka kuma bai yadda a zalunce ka wanda yake musulmi ne ba a yadda kuma a zalunce shi ba ba a sa a ɓangaren taimakon isti'ana na taimako na duniya ga baki ɗaya a cikin mu'amalan halitta a ce cewa in musulmi ya zalunce ka to an ci bulus ko kuma in ba musulmi ba mazala ba tafiyar da tarbiyyarsa ba baka ka mazala sallari alaihi ya nuna wa al'umma ba ayoyi nawa ne wanda Allah ya kubutar da Yahudawa ayoyi nawa wanda aka cuci bai musulmi manzo Allah ya tsaya ya tsaya sai da ya kubutar da hakkin ayoyi nawa an sama cikin alqurani da yawa wani shaki ko rasulun ba da mata bai na wai wa yattabi ghayra sabilil mu'minina wa li mata wallahu muslimin jannatu wa sa'at masira ga sunan da yawa an sani to abin da ake nufi ma'amala wannan yana cewa yana magana akan cewa wannan malam wannan yan bidiya ne wannan kuma dukansu a zalimi haka ƙa'idan Allah yake haka ilimi yake haka ake bambance ilimi saboda haka ba haka ake bambance ilimi ba ya koma makaranta dabbancin da yake a Najeriya ba haka ita mata ya duniya ba ya tsaya ya fahimci yadda ake nufi to misali in musulmi ne don in ya yi zalunci a musulunci kenan abin ya yi kenan shi ake nufi ana son mutum ya zo da kari oba ne a lahira ko kuma ana son ya zauna lafiya ne ba haka ka'idan addini yake ba abin da ke a ka'idan addinin musulunci duk wanda Allah ya halitta in ka zalunci ka zalunci wani to Allah ba zai barka ba alhalqu kulluhum halitta dukansu iyalin Allah ne ahabbuhum ilallahi an fa'ahum liyali mafi soyuwansu a wajen Allah wanda suka fi taimaka musu saboda haka halitta bangaren Falastinu da Isra'ila Isra'ila a zalimai ne akan Falastinu azzalimai ne yaya mutum yana da gida mahaifinsa an haife shi a cikin gidan an haifi babansa an haifi kakansa an haifi kakan kakansa a zo a ce ka fita a cikin gida kawai ka fita in haka ake raya rayuwa wannan rayuwa ne dan an fi karfinka in an fi karfinka kasar duk abubuwan da aka yi na kwatan ƙasa hubbul imani min al hubbul watani min al iman hubbul watani min saboda haka shi wanda ke jahili ne balidi ne a gaba nasi ne ki ɗaya la yarku shay'an sai dai hauka kawai ka dinga yi a wanda za ka dinga jan mutane kana kai su gurin da ba haka yake ba wannan ya kamata mutum ya dinga lura ka dinga ganewa duk wani halittan Allah Allah yana bata ma mahallinta ne akwai mu'amala akwai mu'amala a mu'amalanka a yanzu ashe kai idan ka fito duk abin da musulmi ya cuci wani kai ya yi ma daidai a level ko kuma a wannan dan bidiya ne kowanne ka bidiyantar da shi kai ne kawai ɗan aljanna kai ne kawai dan aljanna kai ne mutumin kirki zababbe fala a zaku amma kowa dan bidiya ne kowa ta kai shi ya ajaban ya ajaban na abubuwan da ke faruwa ko turawa su kansu suna ba da shi ba ne in kana da hankali saboda haka ka tsaya akan mizani na manzan eh, ba ka dinga cika baki kana faɗan abin da ba ka ka tsaya kan mizani na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inni haramtu zulman ala nafsi wajaltukum wajaltu bainakum mahram fala tuzalamu wannan shine ka duba in yahudawa ne aka cuce su to ka faɗa an cuce su a kwato musu haƙinsu a taimaki Allah ya taimaki Falastinu Allah ya ɗora su a kan Israel saboda sun cuci mutane wannan abin da ake cutar ne garinka aka kwace gaba kiɗa aka mai da kai baka da komai ai na za rayu ma'alama rabu mamakin haƙurin ubangiji ubangiji yana sane ya haka amma liwadi akwai lokacin da aka yi dole sai allah ya kawo wannan tsarin alkawarin allah allah sai ya kawo israel za ta yi ta, allah kuma zai yi tsarinsa sun cika nasu watakila lokaci ya yi su kuma Allah zai musu saboda abin da suke tunani ba wanda yake da wannan dama a duniya wanda zai keta tsararin samaniya na Israel shi Allah ya yi wannan mutane suke ɗaukar su lashe shay'an auka lashe in la shay'an auka la ta la na sagiratan inal jibala min saboda haka Allah ka taimaki Allah ka taimaki Falastino albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka taimake su Allah ka taimake su a dawo musu da haƙƙin su abin da ba su da shi wannan shine muke nema kuma duk wanda suka mutu ba wanda zaka iya sa shi a wuta a'a Allah ubangiji shine mai rahama Allah ya masa rahama wannan abin da za mu faɗa kenan muna fatan ubangiji Allah ya karfa Allah ya karfafe su Allah ya bada nasara albarka manzo Allah Allah kuma ya kubutar da ya kubutar da baitul muqaddas Allah ya kubutar da baitul muqaddas albarkan sa yana rasulullahi Allahumma salli ala sayyidil jalil alladhi faraja bi sirril jalal wa tala bi sirril jamal wa zara bi sirril kamal wa qaza bi su'ali marra bi jalil kullu man alaiha fan wa yaqawajir bil jalal wal ikram adada kullu man barza wa tala wa zahara bi surati wa bahawat Alayhi, wa Alayhi, ma zal jalal wal ikram ya badi as-samawati wal ardh duniya ولينا في الدنيا والآخرة walik مسلما والحقنا jamaa dan allah kowa ya taimaki Falastino da addu'a akan nasarar da Allah zai yi. Allah ya nasara ne na umma ga baki ɗaya komen da zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.